sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 17,25 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na 200.5. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da haka yanzu ma Alheri Grace Abdu tare da Ibrahim Ka Almasi Garba muke farin cikin jan ragamar shirin na wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji wata fasaha da cibiyar binciken tsirrai ta bullo da ita ta kashe kwari da ke illa ga tumatir. Sai kuma ran gadi da shugabannin kungiyar Izala suke yi a jihohin arewa maso gabashin Najeriya da nufin wanzar da zaman lafiya. Salihu Garba zai shigo da shirin da rashin ta yi shirin da ke nazari kan harkokin tattalin arziki a kasashe masu tasowa. Sai kuma Sala Shehu Ashaka ya gabatar da sharhin jaridan Arewacin Najeriya. Kamar yadda muka saba mu ba ku masu sauraro damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai. Assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan sha'an hantsi lafiya ga labaran. Sojojin Iraki na bayyana shakku kan wasu rahotannin da ke nuna cewa wasu hare-haren jiragen yakin gamayya da Amurka ke jagoranta sun yi sanadin mutuwar farar hula wajen ɗari da ke fakewa a wani ginin da ke birnin Mosul da ke ake takaddama akai farkon wannan watan. Suna masu nuni da wata sabuwar shaida mai nuna cewa mayakan ISIS sun farma wajen da bama mai. wata takardar bayanin headquarter tsaron amurka ta pentagon ta ranar asabar ta ce nazarin farko ya nuna cewa jiragen yakin gamayya sun kai hari a wurin da ya yi kama da inda aka yi zargin farar hula sun mutu a yammacin birnin na musul takardar ta ce bincike na nan tafi takardar ta kuma ce jiragen yakin gamayya kan kai hari loto-loto kan muradun isis a unguwar kuma dakarun gamayya kan ɗau matakan kula sosai a yayin tsarawa da kuma aiwatar da hare-haren don rage kasadar rutsawa da farar hula a nata bangaren kuma rundunar sojin iraki da ke cikin gamayyar ta fito da wata takardar bayani ranar asabar ɗin da wato daga bisani wadda ta tabbatar cewa lashaka an kai hare-haren jiragen sama a wannan birnin da ya zama turumin tsakar gida shalugude. to amma ta ce wani binciken da aka yi ya nuna cewa ilahirin bangon ginin ya ɓararrake da fashewar bamabamai kuma babu wani huji ko kuma wata alamar da ta nuna cewa an auna ginin ne da harin jiragen sama dubban 'yan rasha ne suka yi zanga-zanga a biranen fadin kasar don nuna goyon baya kan kiran da jagoran 'yan adawa alexei navalny ya yi cewa akwai bukatar shugabannin kasar su nuna gaskiya da rikon amana mutane sama da ɗari ne aka kama a harabar dandalin puskin da ke birnin moscow ciki har da navalny saboda laifin gudanar da zanga-zanga ba da izini ba wannan fa al'amari ne mai muhimmanci mun zo nan ne domin mu bayyana ra'ayinmu a matsayinmu na 'yan ƙasa a cewar ɗaya daga cikin masu zanga-zanga wadda ta bayyana sunanta da alina navalny wanda mai sukar gwamnatin rasha mai fada a kremlin ne an kama shi yayin da ya zo don shiga zanga zanga da ake yi a moscow rahotanni da suka fito daga wurin na nuni da cewa 'yan sanda sun saka shi a wata motar ɗaukar kaya zagaye da ɗaruruwan masu zanga-zanga waɗanda suka yi yunkurin buɗe kofar da domin su gani da su hana a tafi da shi to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc an bayyana cewa shugaba donald trump na shirin miƙewa a wannan satin bayan da ya fuskanci koma baya mafi muni a jaririyar gwamnatinsa a makon jiya mashahurin alkawarin da trump ya yi ta yi lokacin yakin neman zaɓe ya wargaje bayan da 'yan republican masu rinjaye a majalisa suka kasa ɗaukar mataki na farko a majalisance na samar da madadin tsarin sauƙaƙa jinya da obama ya ƙullo da shi na yi takaici a cewar shugaban kasar a ranar juma'a bayan da ta bayyana ƙararrar cewa ba za a samu isassun ƙuri'u daga 'yan republican don gabatar da ƙudurin doka na maye gurbin ba zuwa jiya lahadi sai da trump ya bayyana fushinsa ta kafar twitter yana mai tura laifin ga wasu ƙungiyoyin riƙau na 'yan republican waɗanda suka zaƙi cewa kar a amince da ƙudurin dokar ya rubuta ta kafar ta twitter cewa 'yan jam'iyyar democrat na nan suna ta dariya a washington cewa kungiyar freedom caucus tare da taimakon kungiyar club for growth and heritage sun ceci cibiyar tsarin iyali da kuma tsarin kiwon lafiya na obama Shugaban Rwanda Paul Kagame ya yaba da hulɗar Isra'ila da Rwanda jiya Lahadi a wani taron kwamitin hulɗa da jama'a na ƙungiyar Isra'ila da Amurka da ake kira IPAC a takaice. Shi ne shugaban Afirka na farko da ya taɓa yin jawabi a taron wannan ƙungiya mai goyon bayan Isra'ila, taron da ya haɗa dubban 'yan raji da ƙwararru da kuma 'yan siyasa. Jawabina na yau mai sauƙi ne, ƙasar Rwanda ko shakka babu kawai Isra'ila ce. a cewar kagame wanda ake danganta shi da kawo ƙarshen kisan kiyashin da aka yi a ƙasarsa a shekara ta 1994 da ya juya ga kisan kiyashin da aka yi ma yahudawa a turai a yayin yakin duniya na biyu sai ya gaya wa taron da ya haɗa wakilai wajen takwas cewa irin tarihi mai ban takaici da ƙasashen biyu ke da shi shi ya dada sa isra'ila da ruwan da suka kusanci juna. labaran duniya kenan kuka saurara. Toma da labar mu bude taskar hotanninmu a Najeriya inda cibiyar nazari da bincike kan wato tsirai da kayan lambu ta Najeriya ta kirkiro da fasahar kashe kwari da ke illa ga tumatir. Wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari na dauke da karin bayani. A shekara ta 2015 aka fara samun rahoton bullar kwarin a wasu jihohin Najeriya. To amma a shekara ta 2016 ta shuɗe, kwarin sun sababa manoman tumatir hasarar dubban miliyoyin naira musamman a jihohin Kano da Kaduna da Katsina da kuma Gombe. Lamarin dai ya karya ɗaruruwan manoma musamman la'akari da yadda waɗannan ƙwari ke yaɗa wannan tsutsa mai hallaka tumatir a gona ke bijirewa duk nau'in magani da manoman kan fesa domin kashe su. sai dai kuma annobar ta zaburar da ƙwararru a cibiyar nazari da bincike kan tsirrai da kayan lambu ta najeriya mai shalkwata a birnin badin wajen ƙirƙiro fasahar da za ta taimaka wajen kawar da wannan annoba malam abu sala hamisu babban jami'i ne a ofishin shiya na cibiyar da ke bagauda a nan kano mun soma bincike da muka gano ga jihohin da suke da shi sai muka ringa zuwa wannan jihohin muna kamo kwaran da kansa daga nan sai muka shiga bincike cewa wace dabara za mu kawo tun da wannan kwaran baya jin magani ya muka gano cewa shi kansa kwaran ya fi mu'amala da daddare to duk kwaro mai mu'amala da daddare yana son haske to daga ne muka gwada farko tire din ruwa muka so masa tire da wannan fitilan sai kawai ya fada sai ya tashi to yi muka ga to wani abu za mu sa a ruwan wanda in ya fada zai rike fikafikinsa sai muka gwada omo sai muka ga da ya fada sai sai ya rike mai fuka-fuki kuma oman zafin oman zai sa ya shaƙe mai lumfashinsa sai ya mutu Malam Habu Salih Hamisu ya ƙara da cewa sun yi gwajin sabuwar fasahar a gonakin tumatir da ke jihohin Kaduna da Kano da Gombe da kuma Katsina. Shi manomi ya fi son abu wai ba ka gaya manomi a talabijin ga yadda zai abu ba a'a in ka je gonarsa kai abu sai ya fi karba. Hmm. Isa in muka zo za mu zo da yamma mu tara su mu musu bayani mu musu ga yadda kwaron yake kwaro ne wanda shi yake yin kwai wannan kwan nasa shi yake shiwa ya zama tsutsa da haka in ya zama tsutsa shi yake lalata amfaninku to mu kuma mun zo muku da wata dabara tunda kwaron nan da daddare ke mu'amalarsa yana son haske to za mu sa mai fitila mu sa mai ruwa ya zo ya ringa fadawa wanda ruwan akwai omo wanda zai iya kashe shi sai mu shiga da manomi gonarsa mu sa mai mu ce gobe karfe takwas ko bakwai zamana yana gona in yana gona sai mu zo sai mu ce to da chemical din da ka fesa da wannan wanne fi sai ce ai chemical ma baya yi dan akwai manomin da ya ce min duk kwana biyu sai ya feshin dubu ashirin in a faranti ɗaya kana kama a bashi dubu ma kaga za ka kama dubu ashirin to a bar shi cewa na macen da a cikin kwarin da ka kama wadda ita take sakon ya kyankyashe ya zama tsutsa ya lalata amfani ka kama ɗari biyar kaga kana da dubu biyar tunda dai wasu daga cikin manoman tumatir a nan jihar kano suka bayyana farin ciki game da wannan ci gaba sun zama da sabon wani dabaru na yadda za mu kare amfaninmu daga wata tsutsa da take ci mana amfani to gaskiyar lamari da ban gani kaina nan da ban gani da idanuna ba zan yarda ba a gaskiyar lamari dama mu manoma da muke a harkar tumatir yanzu bamu da abin da ya takura mana yake ci mana tuwa kwarya sakamakon tsutsa da kwarin nan to shine wasu mutane baki suka zo suka ziyarce mu suka zo mana da wasu kimomi sai da Allah ya saka da alkhairi Allah kuma ya dora da kwarin gwiwa Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Najeriya Kasar Hausa ba miya da To madalla a gaida na kuri to bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Bello ta know. madalla shugabannin kungiyar izala suna wani ran gadi a arewa maso gabashin najeriya da zuma ruwan da zaman lafiya inda suka yada zango a jihar taraba wakilinmu ibrahim abdulaziz na da ci gaban rahoton wannan ziyara na mako zuwa ne yayin da ma ake ci gaba da lalubo hanyar magance tashe-tashen hankula da ke faruwa a jihar taraba inda ma shugaban kungiyar ta izala a najeriya sheikh abdullahi balalau ya ma jagoranci tawagar shugabannin kungiyar a najeriya zuwa gidan gwamnatin jihar taraba sheikh balalau wanda yake jihar taraba a bisa ziyara aiki da yake yi a jihohin najeriya ya ma ziyarci gwamnan ne a kitar dariya disan isako a gidan gwamnati da ke jalingo tare da rikiyar manyan malamai na kungiyar irin su sheikh isa taliyawa gombe dr ibrahim jalu jalingo sheikh kabiru gombe da daraktan agaji na kungiyar injina MICT da ma sauran malamai da kuma shugabannin kungiyar. Mun fito muna zaga Najeriya ne gaba daya. Mun soma da Bauchi mun yi kwana biyu, mun zo Gombe mun yi kwana biyu, mun zo Adamawa mun yi kwana biyu, yau Taraba muna kwana na biyu. Ina fata Allah ya sanya wa gwamnatin ka albarka, ya maka jagora ya baka ikon yin adalci da rungumi da musulmi da kirista duk su zamanto naka ne kai gwamna ne na musulmi da kirista kamar yadda Allah ya ba mu shugaban ƙasa yana musulmi da kirista da musulmi duk nashi ne kai ma yawa jihar taraba da kirista da musulmi naka ne to sai dai kuma shi ma da yake mai da jawabi gwamnan jihar taraba a kedare disan isiyaku ya yi godiya ne da ziyarar da kungiyar ta kawo jihar taraba tare ku da saba lalar cewa shi kullum fatan sa ma ne a samu zaman lafiya a taraba to na gode da magananka don muna jin irin wannan maganganu yana kara mana gwiwa don zaman mu ya kamata mu so juna in mun so juna ba abin da zai gagare mu a nan Najeriya amma fada kaɗan kaɗan abin da bai kai ya kawo ba mutane su yi kisa kai ba da amfani mutum mun tashi in sa ya shiga gonan wani ana tambayan diya ne sai a biya abu ba za ka ma ji ba mai anguwan ma ba zai ji maganan ba har magana ya mutu amma yau sa ya shiga gonan za a ce an yi kisan kai wani kungiyan kuma ya tara state ba zai zo ramako ramakon kuma ya koma kan ramako mu kuma masu mulki mu kasa yin bacci don muna so mu daina nan wutar ya bulla can muna so mu toshe can wutan ya ce ya Jiya Jihar Taraba ta yi fama da tashi tashen hankula da gidan saba da rikicin kabilanci ko na addini wanda sautari ma kan jawo sa rayuka da kuma dukiya batun da sautari akan danganta da son kai na shugabannin siyasar jihar. Alhaji Hassan Jikardo tsohon shugaban jam'iyyar APC a jihar kuma ɗaya daga cikin waɗanda suka tsallake siradin majalisar dattawa a tantancewar sunayen ambasara da aka cikin kwanakin nan ya ce dole 'yan taraba fa su keke zuciya ne nesa a kulle yaumin shine a yi wa mutane adalci da zara a yi wa mutane adalci an ba wa mai haƙƙi haƙƙinsa babu wani fitinan da za a sake samu sannan ga mutanen kuma don girman Allah muna roƙo duk lokacin da ka ji wani abu a yi ƙoƙari a tantance ƙarya da gaskiya a ɗauki na ɗaukawa a jefar da na jifawa sannan a cikin wannan ɗin akwai hukumomi akwai hanyoyi kuma da suka dace mutum ya kai ƙorafe ƙorafensa ya bi hanyoyin da suka dace kada mutum ya ɗauki doka a hannunsa don abin da muke lura in ba mun sa hankali mun ja kunnen 'yan uwanmu da mutanenmu da sauran al'umma ka cokan za a wayi gari babu doka mutum zai ɗauki doka a hannunsa kuma ya gan shi gashi nan yana yawo a titi ba a hukunta shi ba to gobe wani ma zai aikata. Alhaji Hassan Jikardo kenan da ke zama tsawon shugaban jami'ar APC a Taraba Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya. madalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo a nan Washington na cewa karfe uku da kwata na asuba ga shirinmu na gaba. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu kuma da hantsi. Sabla Garba ne daga nan birnin Washington DC ke gabatar muku da shirin da rashin ta yi. To yau shirin ya nufi Kano inda za ku ji bayanai akan noman tumatir a matsayin wata hanyar kasuwanci. Ba tare da ɓata wani lokaci ba ga wakilin murar Amurka da ke Kano, Mahmud Ibrahim Kori, da tattaunawar da ya yi da ƙwararru akan noman tumatir da kuma irin taimako da ake yi ma masu noman. Mahmud gare ka. yau tattauna ta mu za ta mai da hankali ne game da batun nan da wata kungiya da ake kira yieldwise ta so da shi ta gidauniyar rockefeller shirin yieldwise za mu iya cewa ya bullo da shi na safara wato kayayyakin tumatir ko shi tumatirin kansa daga arewacin najeriya zuwa yankunan kudu musamman la'akari da irin asarorin da manoma da 'yan kasuwa din ma ke yi A tare da ni akwai Malam Sanusi Bature dawakin tofa shine jami'i mai kula da lamuran game da al'amuran da suka shafi cinikayya da samar da shi wannan batu na tumatir a karkashin wannan shiri malam sanusi mina maka barka assalamu alaikum jama'a masu sauraro sannan sai malam abdullahi jami'in hulɗa da jama'a ne na kungiyar masu sai da tumatir a kasuwar yan timatir ta yan kaba a nan birnin kano malam kuma yana dan taɓa noman tumatir barka da zuwa assalamu alaikum kana kuma akwai eh, alhaji dan juma abdullahi yana tare da kamfanin Niger Pride. Malam dan Juma barka da zuwa. Ah, jama'a assalamu alaikum. Sai kuma Malam Ilyas Bawa garin babba daga yankin karamar hukumar garin Malam ko? Shi kuma manomi ne kuma yana cikin kungiyar masu noman tumatir wacce ake wani lakabi da gaskiya tumato. Malam Ilyas barka da zuwa. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Za mu fara da Man Sunusi. Wai wannan shiri na Yildwise tartibi me kuke yi ne? To uh, da farko dai abin da ya sa aka bulbulo aka kirkiro shirin Yieldwise ba wanda li ne ba domin magance asarar da manoma suke yi daga gona ya zuwa kasuwa. saboda hasashe ya nuna cewa Najeriya ita ce ƙasa ta goma sha hudu da take samar da tumatir a faɗin duniya baki ɗaya kuma a Afirka ita ce ta biyu bayan Egypt. Uh, akalla kowace shekara Najeriya tana samar da adadin tan na tumatir miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar. kuma bukatar da najeriya take da shi shine tan miliyan biyu da dubu ɗari uku a kowace shekara wadda zai isa kowa ya amfani da tumatir a miyarsa da kamfanunuka da gidajen mutane to amma babban matsalar da ake samu shine daga kaso arba'in na wannan tumatir tan miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar da manoma suke noma a najeriya yana lalacewa ne kafin ya je ga ainihin mutumin da zai amfani da shi wato kafin ya je tukunya kenan saboda haka wannan shiri an kirkiro shi ne wanda yake samun kuɗi yake samun tallafi daga gidauniyar rockefeller foundation da ke ƙasar amurka domin tallafa wa manoma da sauran masu ruwa da tsaki akan harkar tumatir wajen rage raɗaɗin wannan asara da ake yi asarorin nan suna faruwa ne wani zubin a gona ta dalilin yadda ake hada-hadar hada shi tumatirin a zuba shi a kwando da sauransu wani zubin yana faruwa ne a kan gabar harkar sufuri wani zubin yana faruwa ne a kasuwa saboda tumatir yana da gajeriyar rayuwa da zai iya ba. saboda haka muka su muka ce bara mu yi kokari mu gaman tallafa waɗannan manoma ta kowane mataki ta hanyar ba su horo na musamman akan irin dabarun noma na zamani ta hanyar haɗa su da kamfaninnuka da kuma bankuna waɗanda za su iya ba su tallafin kuɗaɗe ko kuma rance kamar irin su bankin manoma na ƙasa ta hanyar gogar da su da wayan musu da kai da za su zama manoman zamani da za su iya tsara yadda azabin kudin ma da za su iya kashewa a gona kafin lokacin da za su yi noma da kuma yin tsari akan abin da ake cewa prediction na irin adadin tumatirin ma da za su iya eh, hasashen tumatirin da za su iya ɗiba idan ƙarshen lokacin noma ya kai da kuma adadin ribar ma da za su iya samu hmm. so bayan nan kuma muna ƙoƙari mu ga mun zaƙulo mutane da suke hada-hada siye da siyarwa ta tumatir masu kamfanoni masu zaman kansu irin su hotel-hotel ah, ah, ah, wuraren cin abinci da sauran kamfanuka da suke iya sarrafa tumatirin nan zuwa wajen wani abu ta yadda idan manomi ya samu kasuwa mai kyau to zai tabbatar da cewa kudinsa sun riga sun dawo an kafa mu ne ba don kuma don a rage wannan asara da take faruwa ta kaso 40 cikin 100 da duk tumatirin da ake nomawa mm. saboda wannan ita take sawa harkokin tumatirin suke mutuwa manoma da dama in sun yi noma bana baɗi ba za su iya ba saboda sun karye kasuwar ta riga ta zama yadda ta zama yau ka ɗari 300 gobe ka siya 3000 kaga ya zama caca kenan saboda haka muna yin wannan shiri ne domin canja alƙiblar harkar tumatiri a najeriya mm. daga abin da ake kiranta gwari ya zuwa gwari-gwari malam lawan abdullahi kai manomi ne kuma kuke cinikayyar tumatir nan a kasuwar nan a yan kaba um, uh, kun ji wannan uh, yunkuri na ita wannan kungiya yildwise ko shiri na yildwise kuna sane da cewa sun mazo kano kwa? eto eh alhamdulillahi na farko ni na daɗi da na ji wannan bayani domin mu masu ɗaura ta ne kuma masu kuma siyarwa ne ɗin kamar yadda ya faɗa kuma alhamdulillahi duk wanda yake yin sana'ar gwari abin da yasa ake ce mata gwarin dama kenan tafi karfin dan boko domin za a ga mutum ya karanci boko ya ce zai zo ya shiga gwari to tafi karfansa dalili gwarin nan da kake ji ana cewa tumatir idan ba sana'ar ka bace zan iya rubuta maka zan iya lissafa ma tumatir kala goma kowanne da sunansa to kaga idan ba sana'ar ka bace in ka shigo kawai kai abin da zaka dauka duk tumatir sunan hi tumatir to tumatir nan ko kamar yadda yake faɗa akwai tumatir da za mu iya loda maka yi daga nan ɗin ko a mota ko a menene zai je Legas in kwa mun ɗaura tumatir daga nan mun je Legas ɗin ma mun ga kasuwa ta kwaɓe mun rufe mun ce sai ya kwana biyu ko uku mu sauki dan me mun yarda da garantinsa da sa shi ake kira UTC kaga wannan kenan to akwai dandino wanda in ka ɗora yi shi in ka je ba za ka wannan gadarar ba amma zai je Legas ɗin kuma yana da sa za a gan da kore kore in ya je amma duk wannan koren nahi ba zai yi kwarin da daɗewar da utc zai kaga wannan biyu kenan sannan na uku akwai ɗan eka wanda kuke kiran shi ɗarika. Ɗarika kamfani ne take amfani da shi mu idan ka loda shi kafin ka je ma duk wani narkewa ma yake ya lalace kaga duk irin wani bangaren alayyahu kabeji salad waye duk zai iya maka program akan wannan ni in ne zan ce maka ba wuri na bane ba samu yi idan aka zo aka ce tumatir shi ma zaka ji ba zai ma son zuciya ba zai ce maka je ka samu fiyar onatu domin shi ya kware akan harkar tumatir to kuma ni inda naji daɗi harka na naji an ce tumatir kaga ni gidana aka zo saboda haka gaskiya ni ina farin ciki da wannan kungiya kuma lillahi wa rasulihi wannan kungiya in dai ta neme mu to bara in je wurin garin babba malam Ilyas gashi abin da malam yake faɗa su ba su san ma da masaniyar wannan shiri na yildwise ba misali kuma ku kuke noma ko da yake akwai manoma a cikinsu su ma suna nomawa amma dai ku kuke nomawa walawa ɗaiɗaikun ku ko kuma ta hanyoyin ƙungiyoyinku ku shigo da wannan tumatiri cikin gari kafin kwanar gafan ta bunƙasa sannan za kuma a zuwa da tafiya da shi Legas ɗin ko Port Harcourt ku kuna da masaniya game da wannan ɗauki da ita wannan ƙungiya ta Yildwai ya zo da shi kwarai da gaske jama'a assalamu alaikum a wannan ƙungiya kusan shekara biyu kenan muke tare da ita kuma ta ba mu horo na musamman wanda ta bamu dabaru na noman zamani yadda za mu rage raɗaɗin asarar da ake yi da kuma yadda za ka kyautata kareni tumatirin kansa kuma har da shawarwari wanda yake har suna zuwa gonakinmu su ba mu shawara su ga kuma yadda abubuwa suke tafiya kuma alhamdulillahi duka wanda yake yankinmu na ƙaramar hukumar garin malam wanda yake cikin kungiyoyi domin sun nemi mu haɗu mu kafa kungiyoyi na manoma don cin moriya wannan gagarumin shiri nasu da wannan kungiya ta rockefeller ta kawo kuma mun samu ci gaba gagarumi ba a tsinke shi ba wannan nunan nan in ya ɗiga ya taɓa kuma wanda yake koran zai lalata shi saboda haka a daidai wannan gabas wannan kungiya ta bamu dabaru da kuma samar da kasuwa inda take sada mu da kamfanoni da wasu kungiyoyi wanda ni na tabbata ko da rannan ma akwai wani wanda ya taso daga lagos ya zo muka zazzaga area mu gonaki ya gani bisa taimako na wannan kungiya domin ya duba kuma su ma suna shiri za su zo jama'a za mu dakata a nan yau sai kuma mako mai zuwa idan ubangiji allah ya kai mu mu dora daga inda muka tsaya a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu da solomon abu wanda ya shirya mana sauti ni salo garba ke cewa huta lafiya da fatan alheri to a gaida malam salihu yanzu kuma ga salihu shehu a shaka da muhimman rahotanni da suka ɗauki hankalin jaridan arewacin najeriya a wannan mako da jaridar sunday trust za mu fara wacce ta ba da labarin martani da gwamnan jihar kaduna malam nasir yan rufa'i ya mayar dangane da wata wasiƙa da ya rubuta wa shugaba buhari wadda aka kwarmata jaridar ta ambato gwamnan yana cewa bai san dalilin da ya sa aka kwarmata sakon wasikar ba amma a iya sanin sa babu wata muguwar aniya tattare da abin da ta kunsa sai jaridar bangar wacce ta bada labarin cewa jami'an hukumar civil defense sun cafke wasu 'yan sanda biyu da ake zargi da fasa bututun mai a jihar Bayelsa. Jaridar ta ce 'yan sandan su uku ne, amma ɗaya daga cikinsu wanda yake tuka motar Hilux ɗin da suka jibga wa man da suka sata. Ya tsere ya bar katin shaidar aikinsa na ɗan sanda. Sai mu leƙa jaridar Disney wacce ta ba da labarin kuka da kamfanin wutar lantarki na Abuja da ya kai wa Speta janar na 'yan sandan Najeriya. Yana cewa ana musguna wa jami'ansa a wasu unguwanni a Abuja Kamfanin ya ce a wani lokaci har da bindiga 'yan sanda ke fatattakar jami'ansa, yayin da a wasu unguwanni kuwa jama'ar gari ke bin su da cebur. Kamfanin ya ce akwai hanyoyin da ya tanadi don ba wa abokan hulɗa damar bayyana ƙorafe-ƙorafensu maimakon huce haushi a kan jami'ansa, don haka ne ya buƙaci Sufeta Janar na 'Yan Sanda da ya ɗauki mataki a kan lamarin. Har ila yau muna jaridar Disney wacce ta ba da labarin wata doka na hana zanga-zanga wadda gwamnan jihar Taraba Darius Isyaku ya kafa bayan wata zanga-zangar malaman firamare. Gwamnan ya koka da yadda malaman ke rabewa da ɗalibai suna yin zanga-zanga lamarin da gwamnati ba za ta saurara ba. Amma ƙungiyar malaman makarantar ta yi fatali da dokar tana cewa wannan mataki ba zai tsorata 'ya'yanta ba. Bayan haka ma tana da ‘yancin yin zanga-zanga. Bari mu leƙa jaridar Blueprint wacce ta ba da labarin wani kwamiti da gwamnatin jihar Katsina ta kafa domin binciken zargin cuwa-cuwa da ake yi wa jami'an hukumar alhazan jihar. Ana zargin jami'an ne da gazawa wajen samar da masaukai ga wasu alhazan jihar da dama. Daga ƙarshe bari mu leƙa jaridar Punch wadda ta ba da labarin wani sabon gyara da za a ci gaba da yi a filin jirgin saman Nnamdi Azikiwe da ke Abuja bayan an kammala wanda ake yi yanzu. Jaridar ta ambato wata jami'a na cewa za a kwashe mako sha takwas ana sabon aikin, amma ba za a rufe filin jirgin saman ba saboda da daddare za a dinga yi. Sale Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Najeriya. To a gaida Sale masu saurare kafin mu karkare ga takaitattun labarai. To a takaice jami'an majalisar ɗinkin duniya sun ce an yi ma wasu ma'aikatansu shida kwantan bauna aka kashe su a Sudan ta kudu. Jami'an suka ce an kashe ma'aikatan ne ranar Asabar yayin da suke tafiya wata tawaga daga Juba babban birnin ƙasar zuwa garin Fibor da ke gabashin ƙasar. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce waɗanda aka kashe su ne wato suna tafiya ne saboda wani aiki da yake da muhimmanci ga majalisar. jam'iyyar su shugabar jamus angel merkel mai matsakaicin ra'ayin rikau ta yi galaba sosai a wani zaben jiha bisa ga sakamakon wucin gadi da aka samu jiya lahadi wanda wani koma baya ne ga jam'iyya mai sassaucin ra'ayin gabade-gabade wadda ke fatan kayar da ita a zaben kasa da za a yi a watan satumba. To a gaishe ka masu saurare nan muka kammala shirye-shiryen da safe yau sai kuma can da la'asar ku ji abokan aikinmu da waɗansu shirye-shirye ciki har da ilimi garkuwar ɗan adam na yusufu harande kafin mai sallama bari mu mika gaisuwar ta'aziya ga injiniya buba galadima domin rasuwar babban ɗansa aliyu wanda ya rasu jiya kan hanyarsa zuwa kaduna daga abuja a wani hatsarin mota allah ji kansa da rahama mu kuma ya kyautata namu karshen yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ibrahim almasi garba da ya taya na gabatar da shirin da malam siri da ma injiniyan mu alheri ke muku fata alheri ko wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri